muna ƙara miƙa godiyarmu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na shida ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi Sallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anoni da ya ƙunsa gwargwadon hali Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu kafin mu ci gaba da karatu cikin suratu az akwai tambayoyi guda biyu duk da cewa ta farkon nan ba tambaya ba ce mai tambayar yana cewa ne assalamu alaikum yan uwana musulmi ina neman addu'ar a cikin wannan wata mai albarka ramadan akwai damuwar da ke damuna saboda haka ina neman taimako na addu'a daga gare ku Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi da ku al'ummar musulmi gaba ɗaya kun na karanto ne lura da ba ya aiko da tambayar ko neman addu'ar kai tsaye zuwa ga mai tafsiri ko alaramma ba zuwa ga al'umma gabaki ɗaya sau da haka yana neman addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan bawa da ya aiko wannan takarda Allah ya biya masa bukatar shi Allah ya faranta masa rai ya ga cewa wannan bukata ta shi ta tabbata mu ma Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi wannan tana tambaya ne bayan ta yi sallama sai addu'a cewa Allah ya ƙara ma lafiya amin ta ce idan na roƙi Allah ta baraka wa ta'ala ko idan na roƙi Allah ya tsayar min da haihuwa shin akwai zunubi akan hakan saboda na kasance idan na idan ko in ina roƙon Allah ya tsayar min da haihuwa saboda tana bani wahala sosai to anan an mun lura tambayarta shin ya halatta ta roƙi Allah ya tsayar mata da haihuwa sakamakon wahala to abinda za mu ce wannan baiwa Allah na farko haihuwa baiwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi ne mai ba da ita kuma a cikin al'ummar sama ga baki ɗaya ko halittunsa ko mu ce cikin mutane Allah madaukakin sarki yakan bai wa wasu ya hana wasu Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima lillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa na Allah ne yana baiwa wanda ya ga dama ina inasan ‘ya'ya mata wani kuma Allah ya bashi ‘ya'ya maza kawai wani kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gwama mishi tsakanin maza da mata wani kuma sai a sanya shi ma baya haihuwar ga kenan baiwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala da yake yi wa bayinsa na haihuwa saboda haka ita wannan baiwa Allah da ta tambaya ta san cewa haihuwa baiwa ce ta Allah da yake hore ma bayinsa sannan kuma dama haihuwan nan ba wai tana zuwa da sauki bane duk wata mace da za ta ɗau juna biyu illa iyaka a ce waccan tana samun abin da sauki sama da waccan ko wahalar da wannan take sha ta sha banban da wahalar da waccan take sha amma dukkansu akwai wani nau'i na wahala da iyaye suke ɗauka kamar yadda Allah tabaraka wa ya nuna mana yadda iyaye mata suke wahala wajen bayyana haƙƙinsu a kan ‘ya'yansu Allah subhanahu wa ta'ala ya fi hamalatu ummuhu kurhan ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير يرؤوا إن كل رد ونن ذاك فهمتكي وادا ما هي هو أكوي وهلا أتكي أكوي جربا واتأو بنجدي سوى ذاك نيما النبي صلى الله عليه وسلم da wani ya tambaye shi game da wa zai kyautatawa sai ya ambaci mahaifiya har sau uku kafin ya ambaci mahaifi duk wannan yana nuna sakamakon wani bangare na sakamakon wahala da iyaye suke sha musamman mata wajen ɗaukan ciki sannan haihuwan nan tana daga cikin manufofi na shari'ar musulunci ba a iya kare tsatso baiwa tsatso kariya sai ta hanyar samar da iyali kuma ba za a samar da yara ba sai ta hanyar haihuwa kenan haihuwa da mata suke yi ana samun tabbatar da wata manufa ce cikin manufofin shari'ar musulunci guda biyar nan da malamai suke ambatowa to anan dole ne mata su rika hararo wannan su zamto masu haƙuri sai mu dawo kan maganar da ita ya uwa ta yi na maganar wahala idan ya zamto wahalar ta kai makura cewa rayuwarta za ta iya fuskantar barazana idan ta zo haihuwa ta haifi wasu 'ya'yan ya zamto likitoci sun ba da shawara cewa dakatar da haihuwan nan rayuwarta tana fuskantar barazana in ta ci gaba da ɗaukan ciki nan babu laifi ta nemi Allah Ta baraka wata'ala ya tsayar mata da wannan haihuwa domin ba wai ta kyamaci haihuwar bane a rayuwarta tana fuskantar barazana babu laifi ta nemi wato ko ta roƙi Allah subhanahu wata'ala ya tsaida mata da wannan haihuwa lura da ma cewa idan mace tana fuskantar tsanani wajen haihuwa tsananin da zai iya salwantar da rayuwarta malaman fikihu sun ba da fatawa cewa babu laifi za a iya tsayar da wannan haihuwa ta daina haihuwa saboda kada a salwantar da rayuwarta Allah shine mafi sani a jiya mun tsaya fadin Allah tabaraka wa ta'ala fal muqaddimati amra ko fal muqaddimati amra inda Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsuwa ya rantsuwa da mala'iku da suke rarraba abubuwa suke rarraba al'amura wannan duk mun gama ganganun malamai da suka shafi waɗannan ayoyi da suka gabata cikin abin da ya rage da ya kamata mu ambace shi a ƙarƙashin waɗannan ayoyi wasu daga cikin malaman tafsiri kamar al'imamun razi da wasu daga cikin malaman tafsiri sun ambaci cewa duk surorin da Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe su da rantsuwa banda al-huruf ko banda surori da aka bude su da al-huruful muqatta'a wayannan kuraman bakake banda wayannan surorin amma sauran surorin da aka bude su da rantsuwa kanal القسم لإثبات أحد الأصول الثلاثة rantsuwar. ta zo ne domin tabbatar da ɗaya daga cikin ginshikai guda uku ana fahimtar wannan ma'anar cewa duk sororin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa wajen buɗe su banda surorin da aka buɗe su da kuraman baƙaƙe to rantsuwar ta zo ne domin tabbatar da ɗaya daga cikin wasu ginshiƙai guda uku wasu tushe guda uku su ne alwahdaniya tuwar risala tuwar hashir alwahdaniya kadaitakar Allah war risala da kuma manzanci walhashir da tashin mutane ranar gobe kiyama duk waɗannan rantsuwa da aka yi a buɗe wasu surori waɗanda ba ba a buɗe su da alhuruful muqatta'a ba sun zo ne rantsuwar tana tabbatar da waɗannan abubuwa ne guda uku kaɗaitakar Allah tabaraka wa abu na biyu manzanci abu na uku tashin mutane a ranar gobe ƙiyama da kaɗa su filin da za a yi hisabi abu na biyu cikin fa'idodi da ayoyin da suka gabata suka kunsa ibn al-qayyim Allah ya ji kanki da rahama cikin littafinsa at-tibyan fi aymanil qur'an duk da ya littafin ya fi shahara wajen malamai at fi aqtamil qur'an amma ana kiran shi ma da sunan at-tibyan fi aymanil Kur'an. littafi ne domin bayani game da rantsarantse ko rantsuwa da aka ambato a cikin alkur'ani to cikin wannan littafi yana kawo fa'idoji da suka shafi waɗannan ayoyi da muka karanta sai ya ce aftama subhanahu bi hazihi al'umuril arba'a Allah subhanahu ko tsarki ya tabbata gare shi ya yi rantsuwa da waɗannan abubuwa ko al'amura guda hudu saboda wa’azi da ɗaukan izina yace ce wa dalalatil bahirati ala rububi ya wa wahdani ya wa izami kudurati da kuma nuni zuwa ga rububiyarsa da kaɗaitakarsa da girman ikonsa yace ce fafin riyahi min al’ibari a cikin iskokin nan ko iska akwai abin ɗaukan wa’azi wato tasowar iskar da saukatta da tsananinta da saukinta da bambanci na ɗabi'ar iskar da kuma siffofin iskar da inda take fadawa da jujjuyawanta da bambance-bambancen amfaninta wa shiddatul hajati ilaiha da kuma tsananin bukatuwa zuwa gare ta yace falil matsari khamsatu turiya shi ruwa da muke gani Allah yake saukar da shi yana da iskoki guda biyar ne kafin ruwa ya sauko to akwai iska biyar da suke yin tasiri ko suke aiki da izinin Allah yace rihun shiru sahabahu akwai iskar da za ta zo ta shimfiɗa gizagizan wannan ruwan warihun yu'allifu bainahu akwai kuma iskar da za zo ta tattaro wannan ruwan ta tattaro gizagizan nan sannan akwai iskar da za ta haɗa barbara tsakanin gizagizan warihun ta suƙuhu haitu yuridullah akwai iskar da kuma za ta kaɗa wannan gizagizan da ruwan da yake ɗauke da shi zuwa inda Allah ya nufa warihun tazru ma'ahu wa tufarriquhu akwai kuma iskar da ita ce za ta rarraba wannan ruwan an fahimta kunga kenan ai iska nau'i biyar su ne suke aiki wajen saukar da ruwa kuma in ba ku manta ba mun ce a baya ai Allah tabaraka wa ta'ala ya rarraba wa mala'iku ayyukan nan akwai mala'ikun da su ne za su kaɗo wannan iskar cikin gizagizan akwai mala'ikun da su ne za su yi kaza su ne za su yi kaza to kun ga ruwa yana ɗauke da iskoki guda biyar shine ibn al-qayyim ya ci gaba da cewa walin nabati rihun hakan nan tsirrai ma suna da iskar su walisufuni rihun jiragen ruwa ma suna da iskar da take kada su walirrahmati rih hakan nan rahama ma tana da iskar da ake aiko rahama da ita walil azabi rihun hakan nan azaba ma tana da iya irin iskarta yace ila ghairi zalika min anwa'ir riyah zuwa makamancin haka na nau'uka na iskoki ce wa zalika hakan yana nuna cewa yaqdi bi wujudi khaliqin musarrifin laha wannan yana kunshe da cewa akwai mahalicci wanda yake jujjuya wannan iskar mudabbirin laha Allah shine yake jujjuya ta yadda yake so yusarrifuwa kaifa ya sha, yana sarrafa ta yadda ya so. wa yaj'aluha Allah yana sanya ta mai sauki wani lokaci wani lokacin ta zamto tana kunshe da azaba wani lokacin tana dauke da rahama wani lokacin tana dauke da azaba fataratan wani lokaci yuhi biha az-zar'a was-thimar Allah yana raya wato tsirrai da kayan marmari da ƴaƴan marmari Allah yana raya su da wannan iska wataratan yaqta'uha biha wani lokaci kuma yakan yanke su da ita wa taratan yunajji biha sufun wani lokaci Allah yakan tseratar da jiragen ruwa da iska Wata taratan yuhlikuha biha wani lokaci kuma da iskar Allah yake halakar da jiragen ruwa Wata taratan turattibu abdan wani lokaci kuma iskar tana sanya jikin mutane sai taushi ya laushi ku lura mana akwai yanayin da Allah zai kawo wani yanayi kaga iska tana kadawa sai ga jikin mutane yana kyau ko ba haka bane me yasa zaka ji an ce wani lokaci ai idan mutum yana iskar fatakot idan dai mutum yana fatakot ya je ya dawo arewa sai a ce yana bleaching ne wani lokaci kuma ba maganar bleaching yanayin iskar ne kawai ko ba haka ne malam rabiu komai ba maganar shafawa amma kuma sai ga jikin mutum ya yi kyau Allah ya kada iska kawai halitta ta canza Allah ne ne wannan wani wajen kuma idan ka je ka dawo garin ku sai a ce wani anya lafiya kuwa saboda za ka duk ka bushe kuwa ba ba baka samu kuɗi ba tana iya ka zo da kuɗi mai yawa ma gidanka amma sai a ga duk ka bushe Allah domin saboda Allah ya kaɗo wata iska wacce take wato busar da jikin mutane wataratan aqiman wani lokaci Allah yakan aiko iskar ta zamto bakarariya ce wato ba a iya wataratan laqihatan wani lokacin aka karo iskar kuma sai ya zamto tayi barbara tsakanin gizagizai saboda duk wani abu da ga Allah ya halitta akwai jinsin namiji akwai jinsin mace wani lokaci iskar ta wato ta zo da ƙarfi wani lokaci kuma ta zo da sauki wa aqbalu wa hiya ma'a quwwatiha duk da ƙarfin iskar wani lokaci alqafu shay'in aka same ta abu ne mai taushi wa aqbalu al makhluqat li kulli kayfiyatin kuma tana zamtowa Eh, wato ta fi sauran halittun Allah karɓar sauyi da canji a gajeren lokaci sari'atu ta'assuri wa ta'fir zaka samu iskar tana da saurin tasirantuwa da wani abu kuma tana da saurin yin tasiri cikin wani abu latifatul masarib bayna as-sama'i wal yana da saukin kai komo tsakanin sammai da ƙasa idza qutiya anil haywani alladhi ala wajhi al halak wato dabbobi da suke rayuwa a ciki a doron ƙasar nan da mu ma a ciki idan aka yanke musu iska na wani lokaci sai su halaka ko ba haka bane ana cewa ba iska sai mutane su halaka yanzu jirgin sama idan aka ce ba oxygen za ka ji an fara masu tauhidi su fara inna lillahi wa inna ilayhi raji'un masu kuma rashin tauhidi su fara why god why why suna tambaye wai me yasa sa tauhidi masu ihu su ta ihu nan da nan in babu iskan na a gajeren lokaci sai ga an halaka an mutu mara lafiya yanzu a ce yana buƙatar oxygen idan ba a sa mai ta asibitin nan ba ka ba shi wani lokaci ta ya halata, ko ba haka ba ne amma kun gani yadda Allah ya horewa bayinsa muna shakatta ba tare da mun biya wani abu ba ka je ka tambayi marasa lafiya waɗanda suke buƙatar oxygen a asibiti nawa suke kashewa za ka samu maƙudan kuɗi ne to shi ne nan ibn al yake cewa ita iskan nan idza qutiya 'anil haywani alladhi 'ala wajhi al-ardi halak idan aka yanke ta daga barin dabba da take doron ƙasa sai wannan dabba ta halaka har da mu mutane ka bahril ma'i alladhi idza faraqahu hayawanul ma'i halak kamar wato teku ko kogin da akwai dabba a ciki ko akwai kifi idan ya fito daga wannan tekun ko kogin halaka zai zai mutu ba zai iya rayuwa ba yahbisuha Allah subhanahu idha sha'a Allah yana rike wannan iskar idan ya so wa yursiluha idha sha'a ya sake ta kuma idan ya so tahmilu al-aswata ila al-adhan tana dauko sauti zuwa kunnuwa dan wani lokaci idan iska ta kada ba za ka rika jin wani shu a kunnanka ba tahmilu al-aswata إلى الآذان والرائحة إلى الأنف إسكت تتكي أو كي كنشي تجاء هنسلك أي إسكت تتكي كروها تجاءنا صويا دويا دقوي أو نجدا ما يكي تقوى أن كنشي يكاو هنسلك إسكت دا ألا يهلتا شين ما نور رائحة إلى الأنف والسحاب إلى الأرض wannan iskar ce take ɗauko gizagizai zuwa ƙasa wahiyar min rauhin lahi ta tibin rahma na daga cikin rauhun ko ni'imar Allah ko abin da Allah ya halitta tana kawo rahama wa min uqubatihi ta tibin azab kuma daga uqubar Allah ne take zuwa da azaba ɗin wahiya aqwa khalqillah ce kuma iskan nan ita ce mafi ƙarfin halittun Allah ibn al-qayyim yace wal maqsudu manfa annar riyaha lallai iskoki min a'zami ayatin rabbi ina daga cikin mafi girman ayoyi na ubangiji addallati ala azamatihi waɗanda suke nuni zuwa ga girman Allah wa rububiyyati da rububiyar Allah wa qudratihi da ikon Allah iyanan ya kawo wannan magana duk da maganar shi tana da yawa domin yayi wannan a juz'i na ɗaya shafi na 426 sa'annan ya sake yin wata maganar a shafi na 431 inda ya ambato cewa ka tambayi jiragen ruwa da suke tafiya akan teku ko akan kogi man amsakaha ala wajhil ma ka tambayi waɗannan jiragen ruwan wane ne ya rike su akan wannan kogin wane ne ya rike su akan wannan ruwan wa sakhkhara laha al-bahra wane ne ya hore musu wannan kogin da wannan tekun ka tambayi wato jiragen nan wa man arsala laha ar-riyah allati tasuquha 'ala al-ma wane ne ya koro mata iska wacce take tafiya da ita ko kada ta akan ruwa sauqat sahabi ala mutunir riya? yadda ake kado iska akan gizagizai ake kado iska akan me gizagizai wa man hafizaha fi majraha wa mursaha wane ne ya kiyaye wannan jiragen ruwan wajen tafiyarsu wa ومرساها دوجن أيوتس من min الماء وطغيان الريم ندق واتو آه كداور إسكا ko ambaliyar ruwa din da kuma kadawar iska faman alladhi ja'ala ar-riha laha biqadrin law zada 'alayha la aghraqaha wane ne ya kawo iskar gurgudan yadda za ta kada wannan jirgin ruwan ba tare da jirgin ya nutse a ruwa ba walau na kafa anhu la'aqaha da kuma idan aka rage gudun wannan iskar jirgin ba zai iya tafiya ba wane ne wannan Allah ne yayi wa man alladhi 'allama al-khalqa ad-da'ifa san'ata hadha al-bayt al-'azim kuma wane ne ya karantar da ya sanar da wannan halittar ɗan adam kenan wane ne ya sanar da shi yadda zai kera jirgin wannan wannan gida mai girma alladhi yamshi ala alma wanda yake tafiya akan ruwa fa yaqta'u almasafata ba'ida. jirgin ruwa za ga zai yanke wato tafiya mai tsawo wa ya'udu ila baladihi kuma daga baya sake dawowa garinsa ya shuƙulma ma yana fasa ruwa yana datsa ruwa yana tafiya mukbilan wa mudbiran mai fuskanta da mai dawowa birihin wahidatin da dai iska daya ta fi maujin kaljibal ana gudu wannan jiragen suna gudu akan ruwa kamar kamar duwatsu wannan tambayoyin da ibn al-qayyim yayi ne amsar su wane ne yake haka Allah maɗaukakin sarki kuma kada ku manta da maganar ɗazu da na kawo mana ta sa al'imamun razi cewa duk rantsuwa da Allah baraka wa ta'ala ya yi a farkon wasu surori banda alhuruful muqatta'a suna ƙunsan abubuwa ne guda uku na farko tabbatar da kaɗaitakar Allah kun ga shi sa ibn kayin bi waɗannan tambayoyin wane ne me yi Allah ta'ala ne me yi ya sake cewa ka tambayi taurari da wata ka tambayi taurari da rana da wata man allazi khalaqaha wa ahsana khalqaha wane ne ya halicce su kuma ya kyautata halittar tasu wa a makanaha kuma ya ɗaukaka matsayarsu ko mazauninsu wa zayyana biha qubbatal alam kuma Allah ya ƙawata saman wannan duniyar da su wafawata baina ashkaliha wa maqadiriha kuma Allah ya fifita tsakanin wato halittarsu da shaklunsu da gwargwadansu wa alwaniha da launinsu wa harakatiha da motsinsu wa amakiniha fi da wurarensu a sama yace wane ne wannan wa ta idza ta'ammalta ahwal hadhihi alkawakib yace kai mutum idan ka lura kai karatun ta nutsu cikin cikin sha'anin waɗannan taurari za zaka same su tadullu dullu alal maad suna dalili ne na cewa za a tashi mutane ranar gobe kiyama kama ta dullu alal mabda kama yadda suke dalili ne na farko cewa wannan duniyar tana da farko wa dullu ala wujudin khaliki. kuma sun dalili ne da yake nuna akwai ma'alitti wa sifati kamalihi da kuma siffofin kamalashi da cikashi wa rububiyyatihi da rububiyyarsa wa hikmatihi da hikimarsa wa wahdaniyatihi da kuma kadaitakarsa a'zama dalala mafi kurewar ko mafi girman dalili wa kullu dalla ala sifati jalalihi ibn al-qayyim yace duk abinda yayi nuni akan siffofin girman Allah wa nu'uti kamalihi da siffofin kamalarsa dalla ala sidqi rusulihi wannan yana nuni akan gaskiyar manzanninsa fa kama ja'ala Allahu an-nujuma hidayatan fi tariqil bi'bar kamar yadda Allah ya sanya taurari suka zamto abin shiryarwa ne a hanya ta tafiya a doron ƙasa bahri da kan teku fahiyya hidayatun hakan nan ita shirya ce fi turuqil ilmi a hanyoyi na ilimi bil khaliq na sanin mahalicci subhanahu sarki ya tabbata gare shi wa qudratihi da ikonsa wa ilmihi da ilminsa wa hikmatihi da hikimar Allah wal mabda wal ma'ad wal nubuwa dalili ne na cewa akwai farkon halitta akwai kuma ƙarshe da za a tashi mutane wannubuwa da kuma annabta ce wa dalalatuha ala hadhihi almatalib dalili ko kasancewar ta dalili ne akan abubuwan nan la taqsuru an dalalatiha ala turuqil barri wal bahri ba sa gazawa akan kasancewar dalili ne akan hanyoyi na wato tudu da kuma hanyoyi na teku ko koguna bal dalalatuha lil uquli ala zalika azharu min dalalatiha ala turuq al hissiyya fa hiya hidayatun fi hadha wa hadha wato didda ibn al qayyim yana so ya nuna maka cewa imma an fassara wal al jariyat yusra da fassarar da to ibn taymiya suka yi malamin sa to ga abin da ko ga yadda abin zai fito shine muka karanta wannan magana tashi yayi maganganu masu yawa a dai cikin wannan ya sake wata magana a cikin attibiyan ɗin din fi aymanil qur'an inda ya kawo magana akan falhamilati wiqra cewa Allah yayi rantsuwa da gizagizai kuma su ma suna daga cikin mafi girman ayoyin Allah da suke a sama kuma gizagizan nan su suke ɗauke da ruwa sai su yi nauyi fa ya'muru riyaha fa tahmiluhu ala mutuniha Allah yana umartar iskoki su ɗauki wannan ruwan a su ɗauki wannan ruwan sai su yi nauyi wata siru bihi haitu umirat sai su ɗauki wannan ruwan zuwa wajen da Allah ya yi umarni fa huwa mutakharun bayna as-sama'i wal ard an hore shi tsakanin sama da ƙasa hamilun li arzaqil ibadi wal hayawan wato ruwan yana dauke da ni yana dauke da arzikin mutane da dabbobi fa idza afraghahu haythu umira idan wannan gizagizan da ya dauko ruwa iska kuma ta koro shi idan aka zubar da ruwan wajen da aka yi umarni idmahalla wa talasha bi ƙudratillah sai ka nemi wannan gizagizan ka rasa su an neme su an rasa da wa da ikon Allah fa innahu law baqiya la adarra an-nabata wal hayawan saboda idan Allah ya da a ce Allah zai bar wannan gizagizan da nauyin su da ruwan nan to sai su cutar da shuka da tsirrai da ma dabbobi da ce za a basu yadda suke nan suna ɗauke da wannan nauyin to sai su cutar da dabbobi su cutar da kuma me su cutar da tsirrai amma yayin da suka je suka zubar da ruwan nan inda aka ce su zubar da shi sai ga ka nemi wannan gizagizan ka rasa fa an shaahu subhanahu fi zamanin yasluhu insha'uhu fi ibn al-qayyim yace sai Allah ya samar da wannan gizagizan a lokacin da ya dace a samar da shi wa hammalahu min al-ma'i ma yahmiluhu kuma ya tsora mishi ruwa ruwan da zai iya dauka wa saqahu ila baladin ya kora wannan gizagizan da ruwan da ya dauka zuwa wani waje ko gari shadidil hajati ilai garin da yana tsananin bukatuwa zuwa ga wannan ruwan to sai nan ibn al-qayyim yace sali sahaba man ansha'ahu ba'da Adani. ka tambayi gizagizan nan wane ne ya samar da su alhali babu su wane ne Allah ne wa hammalahu al-ma'a was-salja wane ne ya dora masa nauyin ko ya dauki nauyin ruwa da kankara wane ne Allah ne wa man hamalahu ala zuhuri kuma wane ne ya ɗauke shi akan iskoki Allah ne wa man amsakahu bainas sama'i wal ard wane ne ya ɗauke shi ko ya rike shi tsakanin sama da ƙasa bi ghairi imadin ba tare da wata fila ko wata wani wasu tiraku ba wa man aghatha bi qatrihi al ibad kuma wane ne ya anta kukan bayinsa ta hanyar zuban musu da wannan ruwan wa ahya bihi albilada wane ne ya raya gari da wannan ruwan wa sarrafahu baina khalqihi kama arad kuma Allah ya sarrafa shi ko ya sarrafa shi tsakanin bayinsa kamar yadda ya nufa wa akhraja zalika alqatra biqadrin ma'lum kuma Allah ya fitar da wannan ruwan da gurgudo sananne wa anzalahu minhu kuma ya saukar da ruwan daga gare shi wa afnahu ba'da al-istighna'i an kuma Allah ya ƙarar da wannan ruwan bayan an wadatu da shi walau sha'a ibn al-qayyim yace da Allah ya so la adamahu alaihim da sai Allah ya dawwamar da ruwan ya tazba ko kuma ya dawwamar da wannan gizagizan su ki tafiya su ki gushewa falam yastati'u ila daf'ihi sabila ba su da ikon da za su tunkuɗe shi walau sha'a la'amsakahu anhum da kuma Allah ya so da ya rike shi ba zai ba su shi ba fala yajiduna ilayhi usulan ba za su kai gare shi ba fa in lam yujibka jawaban hiwaran ajabaka i'tibaran wa tali ar-riyaha man ansha'aha bi qudratihi ka tambayi iskoki wane ne ya samar da su da ikonsa wa sarrafa bi hikmatihi kuma ya sarrafa ta da hikimarsa wa sakharaha bi mashi'atihi kuma Allah ya hore ta da nufinsa wa arsalaha bushran bayna ya rahmati kuma Allah ya aiko wannan iskar ta zanto mai albishir kafin zuwan rahamarsa me ce ce rahamarsa nan ruwa ai sai iska ta zo idan Allah ya kaɗo iskar sai ta zamto ita ce kamar ne albishir na zuwan ruwa ja'alaha sababan li tamami ni'matihi Allah ya sanya ta ta zamto sababi ne na cikar ni'imarsa ta zamto kuma wato wani abu ne mai sarauta akan wanda suka saba mishi ta hanyar yin musu uquba duk wannan Allah tabaraka wa ta'ala ne yayi da ƙarshe ibn al-qayyim sai ya kawo wata magana cewa duk wannan abin Allah madaukakin sarki ne ya jujjuya yana tabbatar da rububiyar Allah kuma yana tabbatar da cewa duk wayannan abubuwan da muke gani na halittu Allah ne ya samar da su biyadihi an-naf'u wad-durr amfani da cutarwa duk suna hannun Allah ne lahul khalqu wal amru kuma halitta ta Allah ce shi kadai gare shi take wal amr da kuma umarni yace tabarakallahu rabbul alamin da wannan ibn al-qayyim ya rufe wannan magana a cikin littafin sa at-tibyan fi ayman al-qur'an ko at-tibyan fi aqsam al-qur'an a juz'i na shafi na 429 wannan fa'ida kenan ga wata fa'ida a yi haƙuri wannan fa’idojin suna so dukkansu mu su domin mu sake samun wato nutsuwa mu sake gane cewa duk abinda da ka ga Allah ya halitta a duniyan nan to akwai aya wafi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka lura da shi a halittun Allah kai nazari ka nutsu za ka gane cewa suna nuna maka cewa Allah shi kaɗai ne shi kaɗai ya cancanci abauta masa wannan fa'idar an kawo ta ne cikin littafin bahirul burhan fi ma'ani mushkilatil qur'an a juzi na uku shafi na 1365 bayan ya kawo waɗannan ayoyin والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا تيتي هذه الأقسام وأن الرنسواد دا ألا يي جاز أن يقتم الله تعالى بها ألا شيها للشيس يا هلتي رنسوا هل هلتنسا أنا جمعنا يا هلت ألا يرنسوا هل هلتنسا ولا يجوز أن يقتم الخلق إلا بالله bai halatta halittun Allah su rantsuwa ba sai da Allah bai halatta halittun Allah su rantsuwa ba sai da Allah wa qatamal khaliqi afwan li'anna qatamal khalqi zai kama dalil yace saboda lalle rantsuwar al-khalq rantsuwar halittun Allah rantsuwar mu da muke yi me yasa muke rantsuwa istishhadun ala sihhati qawlihim ai kafa sheda ne akan ingancin maganar mu ko ba haka bane ai in ka faɗi magana yanzu in kai rantsuwa kana so ne ka kafa sheda akan wannan maganar da kai ko ba haka ba istishhadun ala ne ala kafa hujja ne ko kafa ne akan ingancin zancen su biman ya'lamu mu wal walalamiya da wanda ya san sarari da kuma abin da yake boye ai mu muna rantsuwa ne domin mu kafa da akan ingancin maganar mu da wa muke kafa shedar da wanda ya san abin da yake sarari da abin da yake ɓoye wane ne Allah yace walaita zalika illa kuma ba kowa bane wannan sai Allah yace amma wa qasamal khalifi amma rantsuwar da mahalicci yake yi rantsuwar Allah iradatun nufi ne ba wai kafa hujja ne. ba kafa da Allah yake yi ba akan gaskiyar maganar shi a rantsuwar da Allah yake yi iradatun nufi ne litakidil khabari saboda karfafa wannan labarin fi nufusihim a zukatan bayin shi mimma jarat bihi al'adatu bainahum da abinda al'adar su ta riga ta gudana akai saboda haka fayuqtimu bi ba'd khalqihi Allah yana rantsuwa da wasu daga cikin halittinsa ala wajhin a wata fuska yujibu al-i'tibar wanda yake wajabta lura wa ihdar al-qalbi da kuma tattaro ko kawo zuciya inda tambihi yayin da ake faɗakarwa ala ajaibil fitra akan wasu abubuwa na mamaki na halitta wa bada'i'il qudra da abubuwa kyawawa ko abubuwan ban mamaki na ikon Allah Allah yana kawo nan ne yayin rantsuwa domin domin ya karfafa ko saboda nufin ƙarfafa wannan labarin a zukatan bayi ba domin yawai kafa shaida akan ingancin maganar tashi ba an gane bambancin yace saboda haka shi Allah subhanahu zai yana rantsuwa da halittunsa domin ya ƙarfafa ne ya ƙarfafa wannan labarin da yake bayarwa zukatan bayinsa amma su halittu ba su da ikon siran tsuwa da waɗannan abubuwan da Allah ya ambata saboda tsuran wasu da suke yi suna kafa shaida ne a kan gaskiyar maganarsu ina fata an fahimta kada mutum ya zo ya a rika kani tawili mutum ya rika rantsuwa da wasu Allah ko kaji mutum yana rantsuwa da malamin shi ko yana rantsuwa da rawanin mai garinsu da akwai masu yi akwai ƙauyukan da har yanzu akwai ƙarƙushin nan za ka yana cewa na rantse da rawanin dakacinmu ko ka yana da ubana ko da kakana wa yake ya rantse da kakan shi kakan shi yana da wata alfarma ne hadda za a ce za a rantse da shi shi ma la yamliku lafi darran wala nafa shi ma ya ji da kanshi saboda ka ba a rantsuwa da halittu ana rantsuwa ne da Allah wannan fa'idar kenan fa'ida ta gaba al'imam ibn taimiyya cikin littafinsa aljawabu sahih liman baddala dinal masih a shafi na 25 juzi na shida yake cewa almala'ikatu su mala'iku hum rusulullah su ne manzannin Allah fi tadbirin alam wajen jujjuya wannan duniya mala'ikun Allah su mala'ikun Allah su ne ko mala'iku su ne manzannin Allah wajen jujjuya wannan duniyar da muke cikinta hakan nan ibn al-qayyim cikin wani littafinsa yake ta ighasatul lahfan a juji na biyu shafi na 125 cikin fa'idojin da ya tsakuro daga waɗannan ayoyi da muka karanta yake fa kullu haraka harakatin fis samawati wal ard duk wani motsi da kake gani duk wani motsi a sammai da ƙasa min harakatil aflaki wan nujum wash-shamsi wal qamar na motsi na taurari da rana da wata war riyahi da iskoki was sahabi da gizagizai wan nabati ده الري والحيوان ده دب فهي ناشئة عن الملائكة دكا سنا موتواني ده ملائكو سنا موتواني ده مين ملائكو الموكلين بالسماوات والأرض وان أكا وكل تاسو أكا سميد قصى شين فالمقسمات مين أمراكو كما قال تعالى ibn al-qayyim yace kamar yadda Allah yace fal mudabbirati amra Allah yana rantsuwa da suwa al mudabbirati amra wadanda suke jujjuye me al'amra suwa ne ne mala'ikun Allah in kun lura anan kada wani yace kawai an kawo mana magana ibn al-qayyim ya za a rika kawo mana maganar irin wayannan mutanen a'a ai ka lura da me suka dogara akai ai ya faɗa maka cewa duk wani motsi na tammai da ƙasa na motsin taurari da rana da wata da iskoki da gizagizai da tsirrai da dabbobi dukkansu daga me motsawar mala'iku ne ai bai tsaya haka ba sai kawo ma madogara daga alkurani sai ce falmudabbirati amra gashi kuma mun karanta a nan cikin suratu al-zariyat falmuqassimati amra kuwa mun karanto ayoyi masu yawa da suke karfafa wannan zancen da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna mala'iku ga ayyuka da suke yi waɗanda suke kulawa da jarirai a ciki da waɗanda suke kulawa da duwatsu har an aiko wa annabi sallallahu alaihi mala'ikan duwatsu ba kuma ta ba jiya mun ambata ko kun ga ai mudabbirati amra din kenan su suke jujjuya al'amura ina ganin barin dasa aya a wannan fa'idojin haka fa'idojin suna da yawa lura da lokacinmu ko da ayoyi biyu mu karanta ko waɗannan su ne wasu daga cikin fa'idojin da ayoyin da muka karanta a baya suka kunsa wazzariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra kada ku manta rantsuwa ce rantsuwa Allah yayi to yayi rantsuwar akan me rantsuwar ina jawabin rantsuwar ai kamar wallahi tallahi na rantse da kaza na rantse da kaza na rantse da kaza to ina abin da aka yi rantsuwa akan ina jawabin rantsuwar shine Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim innama tu'aduna lasadiq na'am وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ الله تعالى yace إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ wato dukkan dukkan rantsuwar da Allah ya aurare guda hudun nan akan abubuwa da abubuwa guda hudun nan to ga jawabin rantsuwar إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ lalle abinda ake muku alƙawarin tabbas gaskiya ne ay innal ladhi ya'idukum bihi lalle abin da yake muku alkawari da shi ayyuhan nasu ya ku mutane wa'dun sadiqun alkawari ne na gaskiya la kadhiba fihi mutlaqan babu ƙarya a cikin sa ko daya kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul mursalat innama tu'aduna lawaqi' lalle abin da ake muku alkawari tabbas mai aukuwa ne tabbas mai aikuwa ne ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama yake cewa inna ma dinnan da Allah yake inna ma tu'aduna la sadiq inna ma ba akwai ma ba ai kun ji ma ko alnajirai da ɗaliban ilimi sun san me nake nufi Amma baka fahimta ba ka ji an ce ma inna ma dinnan yace wannan ma yajuzu an takuna ma mausula ma nan ya halatta a larabci ta zamto mausula ce wal aidu mahzuf aidun kuma an shafe shi wal ma'ana ma'ana a wannan fassarar ko a ɗauki cewa ma din mausula ce ma'ana allazi tu'adunahu la sadiqun wato abinda ake yi muku sa ko alkawari da shi la sadiqun ay ka'inun abu ne mai abu kuwa wa sabitun tabbatacce wannan idan ka ɗau maɗin mausula ce ya ce wa ya juz an ta kuna masdariya maɗin kuma tana iya zamtuwa masdariya ce ma'anar za ta kasance inna wa'adakum la haƙƙun wa sidkun lallai alkawarinku gaskiya ne lallai alkawarinku gaskiya ne يا ان بتونا في التاف التبيان في ايمان القران كو في اقسام القران دمك مكا انبتا تازو انما توعدون لصادق وان الدين لواقع وان الدين لواقع كما للي ساكمكو تبس مي او كواني دان الدين انا انا نفن الحساب ساكمكو ده ايوه متاني ranar gobe kiyama ai wa inna hisaballahi kuma lallai hisabin da Allah zai yi li ibadihi ga bayinsa wa mujazatahum da kuma ba su sakamako la shay'un abne ka'inun mai aukuwa wa waqi'un la mahala zai auku babu tantama babu shakka al-imam al-baydawi cikin tafsirinsa anwaru at-tanzil wa asrar at-ta'wil da aka fi ya fi shahara da tafsirul baizawi a juzi na biyar shafi na 146 yake cewa bayan ya kawo waɗannan ayoyi inna ma tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina la waqi sai ce jawabul qasam jawabin rantsuwan ne ka annahu kamar Allah istadalla bi iqtidarihi Allah ya kafa hujja da ikonsa ala hadhihi al-ashya'i al-ajiba akan waɗannan abubuwa na ban mamaki ai abubuwan da suka gabata akwai ban mamaki cikin sunna tun daga wazariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqaddimati amra ai mun gani ababe ne na ban mamaki ba mai iya yin su sai mahalicci to kamar bai zawo yake cewa kamar Allah ya kafa dalili ne da ikonsa akan waɗannan ayyuka masu ban mamaki al-mukhalifati li tabia ababan da sun saba wa wato dabi'a alaqtidarihi ala al-ba'th ya kafa hujja da wannan ne akan cikakken ikonsa akan da mutane bayan sun mutu lil jaza'il maw'ud saboda sakamakon da ake alkawari za a bayar ranar gobe kiyama kun ga nan ma dai bai baizawu yana sake fito mana da wata fa'ida ce cikin fa'idojin da waɗannan ayu suka kunsa inna ma tu'aduna na sadiq wa inna dina lawaqi wa inna dina lawaqi to anan idan muka lura abubuwa ne kamar yadda ya gabata na ɗaukan wa'azi kada mu ji su haka kawai mu bar su da za mu sake nutsuwa in ga dai gashi mun ɗan karanta abin da za mu iya karantawa kuma ina kyautar zato kun fahimci abubuwa masu yawa daga wazariya ci zarwa ɗinnan zuwa wa inna dina da waƙe to wannan fahimtar da muka yi da ni da ku wato da za mu sake nutsuwa mu sake karanto maganganun malamai mu nutsu za mu sake fahimtar wasu abubuwan da za mu ci gaba dai har mu mutu wallahi ba za mu iya fito da abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya kunsa a ayoyinsa ba don albarkar da take tattare da alkur'ani ta wuce da kake tsammani gwargwadon tsoron Allahnka gwargwadon kiyaye dokokin Allah gwargwadon lura gwargwadon yadda za ka iya fahimtar wani abu daga ayoyin Allah tabaraka wa sau da haka ina ganin za mu dasa aya a nan saura mana minti ɗaya ne kawai ba za mu samu damar mu iya karanta wata ma'i hubuk ba abinda muka karanta ya zamto daidai Allah tabaraka wa ya tara mu alada kurakurai kuma ko tuntuɓan harshe Allah muke roƙo ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu Allah muke roƙo ya karɓa mana wannan ibadu da muke yi Allah ya tsarkake mana zukatanmu ya Allah ka tsarkake mana zukatanmu ya Allah ka ba mu ikon yi domin ka ya Allah ka nawwara mana zukatanmu ta hanyar fahimtar ayoyinka ya Allah ka sauƙaƙe mana fahimtar alƙur'ani ya Allah ka sauƙaƙe mana fahimtar alƙur'ani ya Allah ka sauƙaƙe mana fahimtar alƙur'ani ya Allah ka sauƙaƙe mana aiki da abin da alƙur'ani ya kunsa ya Allah ka sauƙaƙe mana aiki da abin da alƙur'ani ya kunsa ya Allah ka ba mu ikon kwatanta umarni da ka bayar da shi ka ba mu ikon nisantar abinda da kai hani ya Allah ka ba mu ikon nisantar abin da kai hani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh